Kalangu, Sashen Hausa, studio Kalangu ke gabatar muku da shirye-shiryensa ga kanun labarin maraicen yau. A cikin labarun muna ɗauke da bayanin koho bisa ga komowar mahajjatan Nijar. Za ku kuma ji matsalar da ta bullo cikin haɗakar 'yan adawa FRDDR da FDR. Amfanin sallar lasar gishiri Kursale mau'udin rahoton musamman kenan na yau. To madalla masu sauraro gunguma man ɗantani ke gabatar muku da labarun maraicen yau ga kuma yanda suka kasance. Sojojin Najeriya sun sanar da cewar ranar Alhamis sun kawar da wani sabon hari da 'yan boko haram suka kaiwa wata harabar su da ke da masak cikin arewacin jihar borno wadda suka nemi su karba kamfanin dillancin labaru na kasar faransa ya bayyana mana hakan a yau sun da dama suka zo wato suka kawo harin ranar laraba da dare bayan sa'o'i da dama ana ba ta kashi tare da gudunmuwar jiragen yaƙi haka majoyin soja na babban birnin jihar borno maiduguri suka zayyana a ranar haramis da sahe aí. A ranar yau ma jattan 'yan Nijar 3,920 suka iso Yame bayan kammala hajin shekara 2018 a cikin jimillar wa'anda aka rubuta su 7,730 kai da kawar jiragen zai ci gaba har zuwa ranar 18 ga watan Satumba na sauran mahajatan 3,360 da ke can kasar Saudiya a cewar Muhammadu Umaru Hafizu mai kula da sadarwa na hukumar Kofo mu saurare shi. duwatsu nawa da ke can kasar makka waɗanda suke saura na shartar da suna iya kaiwa mutum dubu uku da dari uku da sittin suna ke saura yanzu dai abin da ya kingi bai wuce ba zuwa A fannin siyata wata badagala ta fito zaben jagoran dindindin na FDR yanzu zanto wato kayar rishin jituwa tsakanin magoya bayan shugaban UDR tabbat Ahmadu Bubakar Sise da na tsohon shugaban kasar Nijar Muhammad Usman Maman Sani Adamu na FRDDR da muka tambayi ra'ayinsa yau da sahe a harabar Partin Lumana ya muna bayani ga fasar bayanin da ya mana. Lorsque le FDR a été constitué, A lokacin da aka kafa kawancin FRDDR, shugabancin karɓa-karɓa ake aiki da shi domin baiwa kowane bangare damar jagoranci. Amma sai aka yi tunanin cewa domin samun tafiya mai inganci sai an samu shugabanci na dindindin. Alhali mun kasance tare da magabata uku, Hamma Ahmadu Madugan Adawa da Muhammad Usman da kuma Ahmadu Sise. Sai muka ce wata dama ce ta damawa da su a cikin wannan haraka. Muka zaɓi Muhammad Usman a matsayin shugaba, Sise Ahmadu a matsayin mataimakinsa. Amma hakan bai yi wa Sise daɗi ba, sai ya so ya wuce ce da ƙarfi ta hanyar amfani da kafafen yada labarai. Saboda haka muka taru muka ɗauki hukunci a kansa sai ya ce ya fice daga ƙawancen. Muka ce hakan ya yi daidai domin ba iya ganewa kai kana ɓangaren adawa 'yan majalisar ka suna wani ɓangare. A wancan bangare na jayayyar Alasan Intinikar na rukunin adawa fuwa ya bayyana Amadu Bubakar Sise tamkar sabon jagoran FDR a cewarsa a cikin tafarkin demokaradiyya aka zaɓi Sise don jagorancin rukunin haɗakar kokowa ce ba ta siyasa ba in ji shi bari mu ji ta bakin Intinikar akan wannan batu. Lalle hakika su ba su zo wajen naɗi ba sun ka ba mu inci da mu duka muka zamna muka ce a raba gardama kuma sun ka ce mana da mamman usman da sise mutum guda ne wurin ɗaukar shugaban ne matsala ta tashi saboda da aka tambaye mu ra'ayi kowa ya ba da ra'ayin shi muka ba da ra'ayi muka ce mu ga ganin mu sise ne ya iya jagorancin wannan gungun tunda gungu ne na kokowa sauran gungun duka suka taɓa suka ce lalle abu ya yi lokacin nan ne shi falke basharu guda cikin wakilan frddr da shi da isufu isaka suka tashi suka ce a za su bar mana taronmu muka ce don falke ce a saboda an ɗauki sise waɗanda ke rike da wannan hujja ba yau kuma suka bijire ba da fitocin yana FRDDR don mi suka bar shi ya zo ya rattaba hannu FRDDR ya shige su kuma sun san da fitocin nashi suna tare da gwamnati. Intinikar na rukunin fuwa kuka saurara. A yau da sai ne a babban asibitin Yame aka ɗaugawar Hassan Kunu jakadan ƙasar Nijar a Senegal a cikin rayuwarsa tsohon ministan matasa da wasannin motsa jiki malamin karantarsuwa ga ainihin aikinsa ya rasu ne ranar Asabar takwas ga watan Satumba a kasar Faransa bayan wata rashin lafiya. Marigayi ya san kunu a zamanin rayuwarsa babban dan siyasa ne na jam'iyyar INDP zaman lahiya da marigayi mumuni jihar makwai Adamu ke ma lakanin mutunan kawo shirin tsakani consensus a yau da sahe gwamnatin niger bisa halartar danginsa abokanai da amunan arziki aka gabatar mishi faretin mutuntawa. A yau ne aka yi zana'idar Kofi a nan a ƙasar Ghana, tsohon babban sakatarin Majalisar Ɗinkin Duniya ya rasu ne a ranar 18 ga watan Ogista a ƙasar Swiss yana da shekaru 80 zana'idar da aka yi a gaban wato mashaharrun manyan mutane da suka zo sassan duniya daban-daban don yi masa bankwana a cewar kamfanin dillancin labaru na ƙasar Faransa AFP. Takwas ga watan Abril a shekara ta 1938 aka haife shi a Kumashi kasar Ghana. Kofi Annan ya shiga Majalisar Ɗinkin Duniya a shekara ta 1962 inda ya girka tubar aikinsa shine na bakwai a hawa kujerar babban sakatari kuma na farko a harabar majalisa ga hawan wato kujerar shekara 1997 zuwa 2006 shine ɗan asalin afirka na biyu bayan wato ɗan misira butros butros gali ga hawar wannan kujerar kofi anan ya samu galabar tukuncin prix nobel de la paix ranar goma ga watan desamba 2001 damanar bana a cikin gundumar tanut na bada alamun kyaukyawa babban wato bamban da shekarun baya sai dai ana fuskantar harin tsuntsaye dalilin kasancewar tanus kusancin sahara ga wato tsarabar da abubakar mamadu yaro ya aiko mana asumana shina yaya lamarin ya kasance. Damanar bana wadda ta suma a cikin kwanaki goma na tsakiya na watan juye da ya gabata a lokacin garuruwan noma na departama ɗin Tanut tana tafiya daidai. Bukari Lawali shine shugaban ma'aikatar gidan gona a Tanut. Wannan sakamakon daminar ya fi na shekarar ta gabata ta kowane bangare daga yawan ruwan da aka samu ci gaban noma da ma fuskar lafiyar daminar. Noma a lokacin damana shine muhimmin aiki na al'ummar yankin. Akasari ana samun al albarkatun gona mai yawa a duk faɗin yankin Damergu idan ruwan sama suka sauka sosai a wurare daban-daban kamar bana. Hassan Yakuba dan buzuwa mai ritaya manomi ne a garin Tanut. A wannan shekara ana iya cewa an samu kyakkyawan sakamakon damina saboda ba mu samu bullar duka waɗansu abubuwa da suke cin albarkar gona ba. Ana iya cewa wannan shekara da Mergu ta karɓi sunanta. Wannan shekara ana iya kamanta ta da shekaru alif da hamsin da biyu da ake iya sa samun dawa da hatsi. Sai dai shuka na fama da matsaloli musamman mamayar fara. Departement ɗin Tanut yanki ne inda ke akwai kwari masu farma shuka kasancewarsa kusa da hamada. Bukar Lawali ya yi ƙarin haske. A shekarar bara a daidai irin wannan lokaci an samu eka ɗari biyar da kwari suka farma. Amma a halin yanzu abin da muka samu ƙasa da eka ɗari ne. Harin kwari da shuka ta fuskanta da kuma ɓana da ake samu a cikin gonaki su kaɗai ne damuwar manoman yankin da Margu a bana. A gaida Asubana Shina da Mutari Muhammadu da fasara. Domin cika giɓin abinci da sakamakon wato haɗuran yanayi ke iya haddasawa gwamnatin Nijar ya fitar da wata fusa'ar dashen rogo gundumar gazawa cikin yankin maraɗi ne aka ɗauka ga jarabawar wannan wato sabuwar fusa'a da manoma suka yaba. sakamakon tantamanin ake jira a ga wannan fasahar ta bayar kamar yadda mataimakin gidan gona na yankin yakuba buda ya bayyana ma abokinmu muhammad mamman. Mun shirya yin sani a cikin da'irori biyar domin mamaye eka 400 kuma muna dakon samun abinci ton 80. Idan kuka misalta da abinci ƙasa da ton 3,360 za a samu kenan babban makami na yaƙi da ƙarancin abinci a cikin yankin jihar mu. Tuni kafin tsara abin manoma waɗanda wasu har sun matsu akwai ma waɗanda suka fara saye tare da ɗan ƙaramin karamin halin da suke da shi kuma ana samun abun a kowane sashe kuma cinkoson manoma abun ba a ma tambaya. L'engouement des producteurs ne fa a demande. A wani babi kuma Suleiman Abdu Hassan ɗalibi ne a jami'ar Yame ya samu ya karɓi motonsa a harabar polis ɗin Yame watanni uku ke gada aka sace masa moto an samu moton ne a cikin zubin motunan da aka caɓe a birnin kwanni yankin Tawa wanda aka mayarwa jami'an tsaron polis judiciyar da ke larwai wanda ya bada sakamakon damƙe barayi 20 ga fasarar shaidar da Suleiman Abdu Hassan Yakuba ya yi wa موسى حسن Moto na ne ya ɓace tu ranar hudu ga watan Shuen na wannan shekara yana ajiye ne a cikin gida da rana waɗansu suka shiga suka ɗauke shi. Na yi sanarwa a guri uku babban ofishin 'yan sanda da ofishin su na kasuwar hatsi da kuma feji. A cikin ikon Allah da safe jama'an feji suka kira ni. Na tambaya na har moto na ya taɓa ɓacewa na ce eh ya ɓace. Suka ce min ina da takardar sanarwa suka ce min an samu makarantar ne a kwanni iyaka da Najeriya. Ina jinjina wa jama'an tsaro dangance da kokarin da suke yi na kare lafiyar al'umma da dukiyoyinsu. A gaskiya abin yana da ciwo a tsare ka saboda binciken takardu. Amma dai babu wata matsala. Sun ce min na janye sanarwar tunda na ga motona. Ina mai declaration tunani zakai da ya gina. 'Yan ƙwallon kafa ƙasa ga shekaru goma sha bakwai mena kade ba za su halartar gasar kofin Afirka ba da za ta gudanar a ƙasar Tanzania a shekara ta sha tara 'Yan ƙwallon na ƙasar Nijar sun durkusa gwiwa ne a su kusa ga na ƙarshe da aka gudanar jiya a nan yame a kan karon da suka yi da 'yan Najeriya inda suka tashi Nijar da maki ɗaya Najeriya da maki biyu. Mutunasar da cewar wato taugi bakwai na ƙasashen Afirka ta yamma suka halarci wannan kaɗe da rairaye mai lakanin ifowa zuwan west bay da aka gudanar a nan yame kai tsaye bari mu shiga wato rahoton na musamman tun shekara goma baya wato ƙasar nijar da ke shirya da sallar makiyaya a ingal cikin yankin agadas sallar lasar gishiri kursale a jajibir ɗinta sumana amadu ya mayar da hankali ga wannan sallar ga rahoton da ya naɗa a kai asuman shina ya fasarta. Tun ma kafin a soma shirya ta a hukumance, salar lasar gishiri wato kirsale tana wakana ta hanyar yawace-yawacen makiyaya da dabbobinsu. Sanda banme makiyayi na garin Abalaka da ke jihar Tawa ya bayyana cewa makiyayan da ke zuwa yankin sun san muhimmancin wannan sallah. kirsale wadda yana kira maciyaya dabbobi sun haɗu wasu sun fito daga zender wasu daga tawa wasu daga maraɗi. dabbobi ta hiyan shinkali yana da umfani da yawa duk dabban Nijar yana da rasin lahiya na leda shikin shikin shi amma da ka kai shi wajen ingal ya sa wannan na jisiri to ya warke da ya sa shi ko na biyu sai ka gani yana amai shi in ya hawo da rani sai ka gani maje-maje ya yi kiba ba ka haɗa shi da dabba wadda bai ta can albarkacin sallar lasa gishiri ana gudanar da kamfe ɗin hushin dabbobi kyauta a duk faɗin yankin sai dai makiyaya na kokawa a game da yadda ake tsara kamfe ɗin abin da muka cira wajen gwamnati taimaka wadda muka biɗa wajen su duka dabbobi a yi musu allure amma duka dabbobi wadda sun tahi azawak ba a iya tara shi garin ingal a yi su allura dole a nema osile da na su shiga daji su yi ma dabbobi fudi a bana an ɗauki dukkan matakan da suka dace domin ganin komi ya kana kamar yadda ake so Bubakar Hamani shi ne shugaban ma'aikatar kiwo ta jihar Agadez. Tuni mun yi tanadin miliyon ɗaya na magunguna shaushawa ga ƙananan dabbobi da kuma magunguna dubu ɗari na yaƙi da cututtuka da suke yaɗuwa zuwa ga dabbobi da kuma wasu magunguna na kare su daga cututtuka. Akwai tawaga biyu na tawa da suka zo domin dafawa na Agades. Ba wai sansanin Ingal ne kaɗai muka tsaya ba. Muna da wa'adi na kwanaki goma sha biyar. Shugaban ma'aikatar kiwon ta jihar Agadez ya kuma bayyana cewa gwamnatin Nijar tare da abokan hulɗarta sun samarwa masu kula da hujin magunguna masu yawa domin warkar da cututtukan da dabbobin ke fama da su. Man sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a madadin duwan wanda suka dafa shirin ya kai gare ku ni na ku dan badan da Alit Malaman Mangungu ke muku salama sai ku tarbi Musa asar a cikin labaru da halcan zabarmanci a ci gaba da saurare lafiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba shida zangon FM. Studio Kalangu.